kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar zamfara cp usman Nagogo, ya bayyana irin nasarar da rundunar ta samu na karɓo makamai daga ɓangare biyu daga hannun 'yan banga waɗanda aka fi sani da 'yan sa kai da waɗanda suka tuba da ta'addanci da suke cikin dokar daji suna aikata aikin ta'addanci. to alhamdulillah allah ya kawo wannan rana kuma mun so karɓar makamai a can baya idan kuna tuna mun fara karbar bindiga kamar guda uku da wasu waɗanda kashe yan uwansu da naki su bi hanyoyin da an kabi na zaman samun zaman lafiya a zamfara waɗanda bindigoyi na taɓa nuna muku su a cikin wannan wurin so a hakika wannan abin ya amfani kuma daga wannan lokacin har zuwa yanzu mun ci gaba da samun haɗin kai ga su waɗannan da Allah ya azumi waɗannan kadurri a cikin daji. sun bayar da bindigogin kirar ak-47 guda 49 da harsasai su ma 'yan sa kai sun bayar da bindigoginsu na gargajiya waɗanda suke kare gonakinsu da ƙauyukansu guda ɗari biyu. haka zalika kwamishinan rundunar 'yan sandan ya ƙara da cewa waɗannan makamai da 'yan ta'addan suka kawo ya nuna cewa da gaske suke suna son a zauna lafiya su waɗanda ake kira 'yan ta'adda a cikin daji wato gehen fulani da sauran kabilu da na shiga tare da su suna addaba mutane a cikin dalilin da ɗai manyan bindigogi waɗannan bindigogi soman taɓi ne to bayan su mun fahimci kuma akwai gidan yan sakai waɗanda suna fito suna addaba fulani a ne da sauran wurare har yasa abin ya yi kamari to su ma yanzu mun karbi guda ɗari biyu gare su to kamar da ni ce kuma ba wai mun tsaya a kan a'a yaƙi da yan ta'adda a daji ba in mun kace mun haka nan cikin gari kuma za a samu liki to mun ba da ƙarfi kuma ga haka kuma ya ce waɗannan makamai waɗannan makamai ne masu matukar haɗari kuma da su ne ake amfani wajen salwantar da rayukan al'umma da dama ƙarshen rahoton kenan lawal jibrin aliyu labaran libati daga gusau